Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwa barkamu da waraka mu da sake saduwa da ku a cikin sabon bidiyo sabon darasi na wannan tashar mai albarka wato ba wata tasha ba ce illa makaranta tv youtube channel tasha ce wanda aka kirkiro ta don ta karantar da al'umma harshen faransanci to ɗan uwa idan kai farko ne kai yi kokari ka danna alamar subscribe sannan ka kara danna kan kararrawa sai ka ɗauki zaɓi na sama wato na farko ta haka ne duk darasin da aka ɗura insha Allah za a sanar da kai amma idan ka danna subscribe baka danna kan kararrawa ba ba lalle bane lokacin da makaranta TV ta dura darasi zai samu isowa gare ka ba to idan ka gama kallo dan uwa ko kuma mu ce idan kun gama kallo taimaka mana da alamar like don tana ba mu ƙarfin gwiwa sosai kuma tana sa bidiyon ya yaɗu zuwa ga sauran 'yan uwa masu buƙatar irin wannan tashar to jawabinmu na farko za ku yi hankuri za ku yi mana afuwa saboda muna so a fahimci l apostrophe wato wannan l muna so a fahimce shi Shi shine mun ɗan ɗauki rubutu mai yawa da faransanci to ba mu samu mun sa rubutun hausa din ba insha Allahu a mai da hankali sosai akan l apostrophe ba mu samu mun sa rubutun hausa ba amma babu damuwa tunda komai muna fassarawa da yarenmu insha Allahu za a fahimta ko da babu idan ya hankali sosai zai que la paix de Dieu soit avec vous. on va commencer le cours. Le cours d'aujourd'hui, on a encore sur le lot la, lui, les, l'air. On a fait le cours sur l'eau, la, lui, et encore les, l'air. Et on a laissé les, l'air aujourd'hui. On va faire le cours sur les six voyelles de l'alphabet. A, E, I, O, U, Y qui on n'utilise pas le mot que ça a commencé avec A ou E ou I, O, U, Y. On ne peut pas mettre l'eau ou la. On va mettre seulement L apostrophe. l'eau lo, la, lui, le, ler. Mun ce lo yana nuni wannan abun namiji ne, la tana nuni wannan abun mace ne, lui kaman ka aikata za mu ƙara darasi a kan lui ɗin shi ma insha Allah don mutane su fahimta sosai don akwai bambanci kaɗan tsakaninsa da lo ko la lo yana nunin namiji la tana nunin mace lui kuma ita tana ɗaukan wajen a insha Allah za mu yi darasi a kai to darasinmu na yau mun yi sa ne musamman don mun yi bayani mun ce akwai a akwai e i o u y ba a sa musu la ba a sa musu lo ko la ana sa l apostrophe duk kalmar da kaga za a fara ta da a ko kuma e ko kuma i ko o ko u i u da y ba a sa musu ana sa l amma ana mai wasali ta nan kalan wannan ana ce l apostrophe ba a sa a ba a sa f misali kamar gashi nan tambaya ce tm aimes film tm film wato Aime, verbe, verbe aimer. Aime kalma ce ɗaya daga cikin kaman son abu, kana son abu. So shine aimer. To kana so, yana so, tana so, yana so shine ana bambancewa, amma aimer yana nan misali kaman so, kana son wannan abun. to ne yana tambaya tu m se film wato se film se kunganto se da a ne se filme kaman film kenan to film yana nan a matsayinsa miji filme kaman yanzu gashi kaset yadda za a yi ko kuma ko an sa a tasha ma tunda an riga an shirya shi shiri ne na faɗakarwa ko kuma na wani yaƙi ko na cananci ko dai kalan irin su izar so wanda gashin su jama'a suna kalla ko ina shi na na ce film tm a mai da hankali sosai saboda a da e suna nan kamar e eh, tm set film amma D'accord. Aime cette film Oui, je l'aime beaucoup. Kunga nan akwai A. Kunga ta nan wannan A ita ma tana cikin voyel. Ba za a sa wi je ka ɗauko wannan la aimer ko kuma ka ɗauko wannan wi je lo aime buku ça ne fait je l'aime buku e a i suna nan kaman o wi je l'aime buku. ku wato ka riga ka ba da amsa kana son wannan fim ɗin da yawa sosai kenan buku kaman da yawa kana son fim ɗin sosai shine buku m lem buku, we je lem buku, misali za mu ƙara na biyu tu aimes cette chanson wannan sai wannan set wato wannan ya riga ya nuna abin da ake so a yi magana a kansa mace ne mun san waƙa tana a matsayin kaman mace tu m set chanson chanson chanson shan ba shan son ba chanson oui je l'adore oui je l'adore et l'adore verbe adorer kaman kana girmama wannan waƙar kana son ta sosai kana ji da ita misali kaman kana ji da ita dai za ce lado kana tana burge ka sosai wannan waka misali ma kaman babu wata a gabanta wajen ka, wi je lado kunga l apostrophe ne ba a sa lo ko la ba tunda wannan a ne Oui, je l'adore. L'adore. Comment? L'adore. Yanzu idan ka ɗauko L da A ka zo ka sa, kake oui, je, misali mu ɗauka kamar wannan su ne nan, la, kuma ka sake kawo A ka ce adore ba zai yi kyau ba. shine ne je har yanzu muna nan akan a ba a sa mata lo ko la misali na uku yanzu nan yake wi je e ina son waƙar nan sosai yana ji da ita yana girmamata yana mata biyayya sosai yana son wakar oui je l'adore l apostrophe e mai wasali je ba za a sa jelo lo écoute ba non je tout le temps. Je l'écoute tout le temps. Mene temps. Temps lokaci. Time kenan shine wannan temps. Je l'écoute tout le temps. Je l'adore. Oui, je l'adore. Je l'écoute tout le temps. Écoute, verbe écouter, wato saurara. Écouter, idan ce maka écouter sauraro, kuma mu saurara, sauraro ne, écouter. To shi ne za fassara je l'écoute. Idan yanzu an kawo wasali nan an sa zai zama ekute amma idan ba gama fasara za a sa r a nan wannan za a sa to yana na a matsayin sauraro ba a fassara ba yana saurara tana saurara ba a fassara to nan an riga an fassara shi ba za a haɗa wannan a ɗin ba je l'écoute a kan t ɗin za ka tsaya je l'écoute tu le tan ina sauraron wato waƙar kenan ina sauraron ta ko da yaushe tu tu le tan ko da yaushe a kowane lokaci kenan yake sauraron waƙa mun yi misali saboda mun sa waƙa saboda muna so mu nuna ko namiji ko mace idan mai a mai e mai i mai o mai u mai y ba a sa mai lo ko la ana sa mai l apostrophe tu aimes ces films oui je l'aime beaucoup kana son wannan fim eh ina son sa sosai buku kaman abu ne dewa a faransanci nan amma idan mun ce muna yana son sa dewa hausar ba za ta fita ba sai dai mu ce ina son sa sosai wato yana son fim din sosai tm set chanson kana son wannan waƙar we je dor e eh, ina ji da ita ina girmama ta je l'écoute tu le tan. ina sauraron ta a koda yaushe da fatan za ku yi mana afuwa na bisa rashin da muka samu saboda tabulo din muka ce za mu sa hausa mai yiwuwa ba za mu wuce kalmomi biyun nan ba to muna so a fahimci e da a ba a sa musu l a ba a sa musu lo ko a shine ba mu samu nusa sa rubutun hausa ba da fatan za a yi mana aikin gafara saboda kuma idan muka ce za mu yi rubutun ƙanana sosai mai yiwuwa watakila Kyamara ba ta haska shi da kyau ba ba za ku samu ganinsa da kyau ba saboda akwai manya akwai ƙanana to mun sani idan mutum ya manyanta sosai ganinsa da na wanda yake saurayi daban ne to shine abin da ya sa muke rubutu manya-manya saboda mu fahimta gaba mu amma insha Allah idan wani darasi ya zo za mu yi ƙoƙari mu maida da hausa kaman yadda dama muna rubutawa makaranta tv tana muku au revoir au prochain cours la paix de dieu soit avec vous amincin allah ya tabbata a gare ku